This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma mita 60. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya jin mu kai tsaye kamar yadda aka saba a tashoshin FM na rediyo a amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalal da kuma niyya FM. Za kuma a iya jin mu a ko'ina ake a faɗin duniya ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masauraro Assalamu alaikum Usman Kabara ne tare da Ladan Ibrahim a yawa muka sake dawa a shirinmu na hantsi. Sanata Babaka Kabashir Garbai a Borno ya ce har yanzu mafiya yawan garuruwansu na hannun 'yan Boko Haram inda shi kuma gwamna Kashim Shatima ya musanta wannan kalami. Garuruwan da suke hannun hukuma duka a cikin dari ba zai wuce watakila guda talatin ba. Yau ta fi jiya domin duk al'umman da ke zaune a jihar Borno ya san cewa an samu nasara akan 'yan kungiyar Boko Haram fiye da yadda kake tsammani. To jami'an kwastam kuma a Najeriya dai sun kwace kaya na fasa kwauri da ya hada da katako, shinkafa da kuma naman talotalo. Su kuwa manoman rani da shinkafa a jihar Adamawa sun koka ne game da yadda gwamnatin tarayya ta ce suna waiwayar su amma kuma su sun juya musu baya. Akwai kuma sakonninku ta wayar tarho. Yanzu mu fara da cikakkun labaran duniya. Masu are Assalamu alaikum. akalla mutane goma sha biyu ne suka mutu kana wasu da dama suka samu rauni daban-daban a gabashin kasar jamhuriyar demokuraɗiyyar congo inda cikin 'yan makonnin nan ya kasance cikin matsanancin faɗar kabilanci. majalisar ɗinkin duniya ta ce ta damu kwarai da gaske yadda ta samu rahoton cewa faɗa ya ƙara kazanta a yankin wannan ƙasar mai magana da yawon majalisar amazon kojo martins ya ce 'yan tada ƙayan baya ne ke tada fitina a wannan yanki na ƙasar ya ce sun samu rahoton da ke cewa an samu mummunan faɗan da ya dalilin raba mutane da muhallinsu musamman farar hula ta da sace musu kayayyaki da sunan ganima da sace mutane kana an yi wasu mata har su uku fyaɗe an jima ana faɗan kabilanci a wannan kasar akan mallakan albarkatun ƙasa da ake rige-rigen wane ne ke da shi tsakanin 'yan kasar abinda ya haifar da masu tada kayan baya a cikin ƙasar na tsawon lokaci To haka kuma shugaban Amurka Barack Obama na neman majalisar dokokin Amurka ta ba shi tsabar kuɗi har fiye da dala Amurka biliyan ɗaya da dubu ɗari takwas domin yaƙi da cutar nan ta zika a nan Amurka da ma wasu ƙasashe. Hukumar kiwon lafiya ta Amurka ta ce wannan ya zame wajibi domin da waɗannan kuɗaɗen ne za a yi binciken magungunan yaƙi da wannan cutar wadda take yi wa yara illa a kwakwalwarsu a lokacin da aka haife su. Wata sanarwar da ta fito daga fadar White House ta ce wannan kuɗaɗen kuɗaɗen da ake nema za a samar da su ne domin yin muhimman bukatun yaƙi da wannan ƙwayar cuta da kuma yaƙi da cizon sauran da ake tsammanin yana haddasa ta da kuma agazawa mata masu juna biyu waɗanda kuɗin shigarsu bai taka kara ya karya ba yanzu haka dai cibiyar yaƙi da cututtuka da kare su a nan amurka ta bayyana cewa ɗakin bincike ya tabbatar da mutane hamsin na ɗauke da wannan cutar da dukkaninsu kuma mutanen sun kai ziyara a ƙasashen da wannan cuta ta yi kamari labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc masu jefa kuri'a a nan amurka sun cika babban ɗakin taro makil a new hampshire inda 'yan takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin tuta jam'iyyar republican suka taro 'yan sa'o'i kaɗan kafin zaben share fage da yawan masu jefa kuri'an dai sun fito duk da yake ana dusan kankara domin ko binciken jin ra'ayin jama'a ya tabbatar cewa da yawansu ba su yanke hukuncin shin wa za su jefa wa kuri'a ba binciken ya tabbatar cewa kusan kashi hamsin na masu jefa kuri'a kawo lokacin taron ba su yanke hukuncin wanda za su jefa wa kuri'a ba misali a jiya litinin dan takara chris christie sai da ya na kasa da gwiwoyinsa a cikin ɗakin taron hudson yana roƙon 'yan takarar da ba su yanke hukuncin wanda za su jefa wa kuri'a ba da su jefa masa musamman akan irin amsar da ya bayar game da matakan tsaro sai dai kuma da ranar ta jiya ne a ɗakin taron na john cassis da ke manchester rahotanni suka bayyana cewa mutane 'yan kalilan ne suka nuna cewa ga inda suka dosa game da wane ne za su jefa wa kuri'ar wani mai jefa kuri'a mai suna wayne morris a manchester ya ce taron da aka yi ya taimaka masa kwarai da gaske wajen yanke hukuncin shin wa zai jefa mawa ya ce duk da yake har yanzu yana tsakani tsakani ne wato ko dai george bush ko kuma tsohon gwamnan jihar ohio shugaba barack obama na amurka ya ce ya damu kwarai da gaske da duk waɗannan abubuwa da suke faruwa amma fa a kasar koriya ta arewa wanda ya ce bai zo masa da mamaki ba na harba makami mai linzami da ta yi shugaban yana magana ne a sa'ilin da yake zantawa da kafar yada labarai ta cbsn wanda aka yayata a jiya litinin haka kuma ya ce sun daɗe suna cikin damuwa game da halayyar ƙasar ta koriya ta arewa game da ɗabi'o'inta wanda ta zamo cewa gwamnati ce mai wuce makaɗi da rawa musamman akan ƙoƙarinta na ganin sai ta harzika kowa da kowa ta hanyar takala shugaban amurka barack obama ɗin ya ce sautari ta sha gitta sharuɗan majalisar ɗinkin duniya da aka gindaya game da makamin nukiliya wanda sai da ta samar da shi ma na kashin kanta sannan kuma ta gwada shi wanda kuma a hakan an ce mata ahir ta yi wannan abu amma ta yi kunnen kashi ma'aikatar shari'a a nan amurka ta tuhumi matar marigayin nan shugaban 'yan kungiyar isis na rawar taka na mutuwar wata ba amurka ma'aikaciyar jin kai kela mula ya dai nusran asad ibrahim bashar na da mijinta abu sayyaf an tuhume su ne da kamin mula da wasu sauran mata a cikin gidajensu jami'an amurka suka ce ita dai mula ko bayan da aka kame ta sai da kuma shugaban kungiyar na isis abubakar arbagdadi ya mata fyaɗe lokacin da suke tsare da ita inda daga bisani ta mutu a cikin watan fabrairu na shekarar bara mai gabatar da kara ya faɗa jiya litinin cewa duk wannan abu da aka yi wa mula da sanin ita nasirin bashar kuma albagdadi ya aikata wa mula da akan ba tana so ba sai don ba ta da zaɓe. shi dai abu sayyaf ya mutu ne a wani harin da kwamandocin sojan sama so kai a gidansa da ke siriya a watan yuni inda aka matar da aka dankata ga hukumomin kasar iraki domin ta fuskanci hukunci umar sayab dai ta faɗa wa hukumar bincike ta fbi cewa ba shakka ita ce ke ɗaukar ɗawainiyar mula da sauran waɗanda aka kame lokacin da mijinta ya tafiya ta kuma ce ba shakka tana taimakawa wasu 'yan ƙungiyar ta isis a gidanta na albagadadi din Labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke Washington DC. Sanata Baba Kaka Bashir Garbai a Borno ya ce har yanzu fa mafiya yawan garuruwansu na hannun 'yan Boko Haram ba kamar yadda ake cewa an kwakwace su ba, inda shi kuwa gwamna Shatima ya musanta wannan kalami. Ga rahoton wakilinmu. ina tare da dan majalisar da ta mai wakiltar mazaɓar borno ta tsakiya wato sanata babaka kar bashir garbe wadda kuma yanzu aka gama ziyaran wasu ƙauyuka da yan boko haram suka kai hari a baya bayan nan matukar gaskiya abu ne na abu bakin ciki kamar ya kake ganin yadda yaƙi da ake da boko haram da a rundunar sojojin najeriya ke cewa sun ci nasara ya kake ganin wani abu da ke tafiya ni dai ni dai zan ce ban yarda da wannan wannan maganan ba local gama uku ne wanda za a ce babu yaran nan maiduguri metropolitan da bayo da kwaya kusa kusa in ban da wayannan local government guda uku din local government kuma akwai guda uku wanda suna hannun wayannan yaran wayannan local government zun su ne mobar da kuma kala balge da kuma abadam local government uku din nan har yanzu suna hannun yaran garuruwan da suke hannun hukuma duka a cikin dari ba zai wuce wata kila guda talatin ba to ba za ka ce ka riga ka dauke wannan local government ba tuna ne mafita so ni yadda nake kira ina so in kira ma hukuma don Allah su nemi kayan aiki su hada kai da 'yan tibiliyan jeti da kuma maharba su je su maharban da civilian jet su sun san wajejen fiye da sojojin da muke da su gwamnan jihar borno honorable kashu yatima da furucin da dan majalisar dattawa honorable babaka kabashir garba yayi na cewa rundunar sojan najeriya bata kwato garuruwan take bayanin cewa ta kwato ba wannan batu duk ya janyo cece kuce da dama a ciki da wajen jihar wanda ya sa gwamnan jihar borno honorable kashu yatima dawowa gida wanda kuma ya mai da martani game da wannan furuci na dan majalisar farko dai zan fara da cewa yau ta капиде. domin duk al'umman da ke zaune a jihar borno ya san cewa an samu nasara akan yan kungiyar boko haram fiye da yadda kake tsammani domin a yau duk wanda yake kwana a garin maiduguri yana kwana da kwanciyar hankali ba kamar zamanin gwamnatin da ta wuce ba a da ko nan zuwa dama turu kamar zuwa lahira ne yanzu alhamdulillahi an yi nasara an kwace bama an kwace goza an kwace kwanduga mafa kikwa gamborun da duk garuruwan da nake kirga maka na ya bukata ka iya zuwa garuruwan nan ma kananan hukumomi kusan uku ko hudu a can jihar adamawa su madagali su gulak su mubi duk ana cin kasuwa ana komai so na yi imani an yi nasara akan boko haram kuma insha allahu za mu mara sojojin mu baya a cimma mu. duk mutumin arewa maso gabas duk mutumin borno da ya tashi ya yi uffan kan president buhari ko gwamnatin buhari ba mu yi mishi adalci ba fi sabilillahi ba inda buhari yake kauna ba inda yake so a zuci fiye da borno fiye da arewa maso gabas duk wanda zai tashi ya yake shi mu ma za mu yaki mutumin kowa ya shi babban abin da nake so jama'a su fahimta shine kaga yaki da ta'adda an ci karfinsu amma suna nan a wawase su biyu uku za su je su yi ta'adda ai ginawa ya fi wahala a kan rusa abu ni na imani cewa senator ko ba a fahimce shi sosai ba ne ko kuma ya fi ricin cikin tashin hankali amma ba haka ba duk mutumin borno ya san ana aiki duk mutumin borno ya san president buhari mutumin daura ne amma wallahi tallahi zuciyansa shi mutumin borno ne yana kwana da borno a zuci yana tashi da borno ba mu mishi adalci ba wani ya fita ya zargi ko ya zargi gwamnatin shi mun muna nan a kasa duk wanda yake da duk ɗan jarida da zai yake da shakku ya zo za mu tafi da shi duk garuruwan nan su gani haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya shugabanni sun samu a inuwa kar mu sake Jami'an kwastam a Najeriya sun kwace kayan fasakori na katako shinkafa da naman talotalo ga rahoton Hassan Umar Tambuwal. Hukumar kwastam ta jihar Ogun ta yi wawan kamu inda ta kama manya-manyan motoci ciki da gumaguman katako, motoci lodi da naman talotalo da motoci guda goma shaƙi da buhuhuwan shinkafa a yankin Ijonwu da Idogo bakin iyakar Najeriya da ƙasar jamhuriyar Benin kamar yadda sabon kwantarolan kwastam mai kula da jihar Ogun ya shaidawa muryar Amurka. Sunana wa Indu Jilantri Multaf. ranke daɗe kai ne kontrola na kwastan a jihar Ogun ko? Eh haka. Dame dame ko kama a halin yanzu? Mun kama toki, mun kama motoci tukumbo, mun kama shinkafa, mun kama ita, e, itacen e, kafinta wanda ba katako wanda ba a so a fitar da shi. Motocin katakon nan guda nawa ne? Trailer guda shida da truck ɗaya. bakwai kenan idan aka kesta wannan katakon su sun kai kamar nawa wallahi ba zan iya ga maka kuɗin ba don ba mu yi investigation tukuna mu tabbatar da ko nawa ne cost na kuɗin katakon ba tukuna a ina ne kuka kama wannan motocin katakon wallahi an kama su ne can wajen kusa da boda wani gari ana kira ijon kusa ga bodar kasar benin kenan ko eh haka ina za a je da wannan katakon eh katakunan za su za su exporting zuwa west africa wato za su fita da waje da shi kenan za su fita waje da shi sosai mutanen da aka kama ba su jin turanci ba su jin hausa sai french nombobin trololi din ma na kasan waje ne mutane nawa ne kuka kama da wannan motocin katako mutane guda biyar direba daya ya gudu kun kama shinkafa wallahi shinkafa ba mu samu ba mu kama mutum ko daya ba domin lokacin da muka shiga daji mu je mu tare da motoci nan guda goma an parking a cikin daji kawai sun gudu waɗansu motocin sun cire taya waɗansu an cire batir waɗansu ma har da steering suka cire domin eh, ya sa ba za mu iya mu tafi da su ba amma yara mu da patrol vehicle din namu mu muka cire duk rayasin da ke ciki muka kawo station to wannan ya nuna cewa jami'an ku ba su aiki kenan tunda ana shigowa da wato shinkafa kuma ana fita da katako a eh, to aikin kenan shine yasa mun ba da muna aiki ba da zamu mu kama waɗannan ne yara mu yanzu suna aiki wani kira ne za ka yi wa jama'a eh to jama'a dai ya kamata waɗanda suke aikin business a border su bi kaida kenan su bi kaida in ba su bi kaida ba kuma mu muna nan a shirye za mu kaka masu ko kuma mu yi confiscating kayan su duka sabon kwantarolan hukumar kwastam mai kula da jihar ogun wa'in duju jelan kirin multafu kenan hassan umar tambuwal muryar amurka daga birnin abeokuta a jihar ogun na Najeriya. To kafin mu ci gaba bari mu ɗan numfasa da faifan wannan waƙar. Tafiya fitina ba san ƙarshe ba kwance kulli kaga komai ne ne kira muke a gare ku mutane kama da wa na fa wa ne da kaga wa na abin duba ne kuna mutum ban shelanta ba a san mutum fa a san cinikinsa sa'ada zungun roga mu matasa waɗanda ba sa yin sa yin sa Talamauti mutuwa mai yawan nema lokacin ka'idan But as zo kuwa manoman rani da na shinkafa a jihar Adamawa sun koka ne cewa gwamnatin tarayya ya kamata ta waiwaye su ba ta juya musu baya ba ga rahoton Ibrahim Abdulaziz. Yayin da gwamnatin Najeriya ke ma kurin farfado da fannin noma yanzu haka manoman rani da kuma na shinkafa na kokawa a jihar Adamawa musamman ma ta fuskacin samar da kayakin bunƙasa noma da kuma ruwa ga manoman shinkafa da ke Geriyo, ɗaya daga cikin manyan wuraren da ake noman shinkafa a jihar. Ba ku kawo ba ku. A jime ta har a gama gwamnati nan kaf sai dai su rarraba juna su. Amma manomi, manomi na ainihi manomi wallahi ba zai taɓa gani alfarman gwamnati nan. har ta ƙare a na Buhari. Ba wani by in ba wani spare kuma inji ba sabon inji da aka saya wanda zai aiki shekara talatin. Shi Muhammadu Kawu da ke zama shugaban kungiyar manoman shinkafa na Geriyo ya ma bayyana min halin da suke ciki a yanzu. karancin ruwa ba wajen don rashin biyan kuɗi ko don biyan kuɗi ba ne wani lokaci mun sha kuka kuma ita afa eh, afabenon ma kanta ta sani kan cewa geriyo wannan wani lokaci yakan kafe eh, muddin yan an ja zuwa watan hudu zuwa biyar hakan nan to eh, fadaman kan kafe to kushin ma manoman sun sanar da gwamnati wannan matsala na karancin ruwan da suke fama da shi ga ta bakin shugaban manoman Su kan kokari ta gefen akwai wani inji da suke kafa ta gefen kogi kogin benue wannan da shi ake taimakawa to amma kwanaki mun kai musu kuka kan cewa ya kamata a hada pipe daga ita kogin ya hada ma shi geriyo din yadda in ta fara kafewa a famfo daga kogi ya shiga ta domin gonakin da suke ta gefen geriyo su samu kamar sauran manoman alhaji abdullahi mai kano tafi da shugaban kungiyar manoman shinkafa a jihar adamawa ya yi karin haske game da matsalolin da suke fuskanta. Eh to ma abasaniya na ta gefen manoman shinkafa zan ce maka akwai matsala amma duk da haka alhamdulillah duk da matsalolin tun da yake shi ne kaɗai abin da ake ƙoƙari a noma rani da damina amma matsalolin ana wa noma gaba ɗaya rikon sakainan kashi kuma shine yanzu ake alfahari da shi tun da yake mai din nan yanzu zai ya nuna alama ba zai rike kasar nan ba amma in an shiga noma zai rike kasar nan amma duk da haka har yanzu ba a yi hubbasa ta yanda za a bunƙasa harkar noma wanda zai rike kasar nan ba to ko mai shugaban manoman ne ma zai ce game da yunkurin da gwamnatin buhari ke yi a yanzu na sake farfaro da harkar noma domin ta da kumar tattalin arzikin najeriya ya faɗa za a farfarar da harkar noma mun ji daɗin wannan amma hanyoyin da za a bi yadda ka tambaya cewa ya za a bi hanya ɗaya ce in an kauce ta kuma shi kenan an faɗa rijiya. To yalla bai wace hanya kenan? Hanya ɗaya a bunƙasa harkar noman rani ko ina muna da ruwa muna da fili muna da yara samari suna yawo suna shan wuri, A gera mutu filayen noma kamar da aka gera wannan filin ɗin a raba wa samari a raba manoma ko baka ba? su bunƙasa harkar noma amma idan an zanna an ce don an kawo taki an kawo iri ana jira ruwan sama ya fada aikin noma ba zai bunƙasa eh, eh, gona gonaki ba ba zai bunƙasa abinci a ƙasar nan ba ba zai bunƙasa tattalin arzikin ƙasar nan ba sai an shiga wannan duk duniya ba inda ake noma da ruwan damina to sai dai kuma a inda manoman ke kokawa su kuwa hukumomi na cewa suna nasu kokari wajen sharewa manoman hawaye alhaji sharif muhammad shine jami'in kula da shirin noma na geriyo an fara aiki na noman rani don ka shigo yanzu haka na za ga injinan mu ga sunan nan nan inji na can kwana yana aiki na can gate yana aiki na gindin mangoro yana aiki yanzu kokari muke mu tada inji na bakin kogi shine yanzu haka ai saura mana sha Allah da yan kwanaki kaɗan ko za mu tada su ba ƙara kudin ruwa ba eh kowane plot dai ana biyan a ah, dubu biyar ne. Koma da menene dai yanzu an zura ido ne a ga irin tallafin da gwamnatocin jihohi za su ke badawa domin farfado da hakan noma da kuma kiwo ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya dandalin amana a jana ana fatare ne da sashen hausa na muryar amurka a washington dc ga sakonnin da kuke bar mana ta hanyar wayar tarho. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa Ni ne Ibrahim Umar Abdulkarim, jihar Kano, Nigeria. Zuwa ga sashen Hausa muryar Amurka. Ina son ɗauki wannan daman in isar da saƙon tsayan murna ga masu sauraro a kan ranar rediyo ta duniya ta wannan shekarar kenan. Da fatan za mu ci gaba da sauraron rediyo, rediyon da muke amfani da su ba ta kafar yanar gizo ba. tunda ainihin rediyo tana da muhimmanci don ba inda mutum ba zai iya tafiya da ita ya saurari shirye-shirye na sashen hausa ko kuma wasu gidajen rediyo na duniya ba da fata ba za a rufe yin amfani da rediyo ta kafar shortwave ba don da ta hakan da muke samun karuwa a bisa abubuwan da ke faruwa a dukkanin kasashen duniya samun bayanai masu gamsarwa da kuma nishadantarwa da kuma ilmantarwa. Sunana Mudassir sami Ummena Yara Birnin Kebbi. To ni ina so ne in kira da mai girma gwamnan jihar Kebbi sanata Abubakar Atiku gudu akan cewa a gaskiya mu al'ummar jihar Kebbi ba mu ga su da salon yadda yake jagorancin talakawan jihar Kebbi ba. Domin a gaskiya kwata-kwata da ma'a jihar Kebbi suna cikin wani hali na hali na kakane kai wanda yake kada ya manta da cewa talakawan jihar Kebbi sun sha zafin rana sun jure ma yunwa domin su samu sa'idan samu sauki na rayuwarsu. amma kawo yanzu har yanzu na gwamnati komai ya ci gudana yadda ya kamata don haka muna kira gwamnati ku ba gurin cewa ya kamata su sai na mulkin sa domin hausa yana cewa ran tango da ake yanke tukunya muna fatar Allah ubangiji ya bayar wannan gwamnati jihar Kebbi iko na sauya sanin mulkin ta ya ba ta iko kawo sauyin canji kamar talakawan jihar Kebbi suka zaba na gode. Yanzu kuma ga wannan sako mu ɗan laƙumi. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi fice wajen karanta labarai a babban gidan rediyo a Najeriya sannan kuma baya gani ko kaɗan. A lokacin da aka haife ni ina gani to bayan da na kai kamar shekara shida zuwa bakwai ne a duniya sai na samu lalura ta rashin gani. Kai har ma lambar yabo ya samu ta ƙasa gaba ɗaya a Najeriya. Ka yi firamare ka yi sakandare daga nan kuma fa. Sai na tafi kwalejin kimiyya da fasaha ta Kaduna wato Kaduna Polytechnic. Bayan mutum ya yi digiri a Najeriya akwai abin da yake yi kai ina aka kai ka jihar akwa ibom domin yi wa ƙasa hidima daga nan ka ci birki da karatun ne koko sai na je jami'ar manchester gasar ingila na yi a digital communication to aiki kuma fa na fara aiki da nan gidan rediyo najeriya kaduna a shekara ta dubu biyu 2006 iyali fa ina da aure da yara turka shi lallai nakasa ba kasawa ba kowa da yadda yake samun nakasarsa kamar yadda waɗannan mutane biyu suka ce wato faɗuwa ne da kan ɗorawa inji ne ya buge ni nan wurin ƙwararru ma sukan yi magana sosai akan maganar nakasa. Mm, uwa tana da 'ya'ya wanda suke da lafiya da kuma wanda ba shi da lafiya to kaga dole ne wanda bai da lafiya din nan ya samu kulawa fiye da waɗanda suke da lafiya. Kasance da shirin na kasa ba kasawa ba. a kowace rana Alhamis a shirin mu na karfe takwas wato shirin hantsi daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC wanda ni Usman Kabara zan dinga gabatarwa. Na kasa ba kasawa ba. To kafin mu kare ga takaitattun labaran duniya daga Ladan. Akalla mutane goma sha biyu ne suka mutu, kana wasu da dama suka samu rauni daban-daban a gabashin ƙasar jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo, inda cikin 'yan makonnin nan ya kasance cikin matsanancin mummunar faɗan ƙabilanci. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ta damu kwarai da gaske yadda ta samu rahoton cewa fada ya kara kazanta a yankin wannan kasar mai magana da yawan majalisar amazon ko joe martins ya ce 'yan tada kayan baya ne ke tada fitina a wannan yanki na kasar. shugaba obama yana neman majalisar dokokin kasar na amurka da ta bashi kuɗi fiye da dala amurka biliyan 1.8 domin yaƙi da cutar zika na amurka da ma sauran wasu kasashe hukumar kiwon lafiya ta amurka ta ce wannan ya zame wajibi domin da waɗannan kuɗaɗen ne za a yi binciken magungunan yaƙi da wannan cutar wadda take wa yaran da ake haihuwa illa a ƙwaƙwalwa wata sanarwar da ta fito daga fadar white house ta ce cikin waɗannan kuɗaɗen ne kuma za a samar da muhimman bukatun yaƙi da wannan ƙwayar cutar da ta haɗa da yaƙi da cizon sauro ma'aikatar shari'a a nan amurka ta tuhumi matar marigayin nan shugaban 'yan ƙungiyar isis na ta taka na mutuwar wata ba amurka ma'aikaciyar jin kai kela mula edain nisran assad ibrahim bashar da mijinta abu sayyaf an tuhume su ne da kawai mula da wasu sauran mata a cikin gidajensu jami'an amurka suka ce ita dai mula ko bayan da aka kame ta sai da kuma shugaban kungiyar na isis abubakar a bagdadi ya yi mata fyaɗe lokacin da ake tsare da ita shugaba barack obama ya ce ya damu kwarai da gaske duk da yake ya ce kuma bai yi mamaki ba na yadda koriya ta arewa ta gwada makaminta mai linzami Da takaitattun labaran muka zo ga ƙarshen wannan shiri na hantsi sai an jima da la'asar za a ji abokan aiki da wani sabon shirin. A madadin Ladan Ibrahim a yawa da ya karanto mana labarai sai kuma Chubahiro Diodone wanda ya ba da umarni da kuma injiniyan mu na yau sai kuma ni Usman Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Bisalam. This program has come to you from the Voice of America, Washington.